gaya.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 وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمي ما البركة ما هذا ساوانا مجلسي من البركة أنا بهم مثلا الجمعة أنا مسجد العلم لمحمد سليمان رحمه الله تعالى أنا تكين دارين أرغنغو wanda Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon haɗuwa tare da malamanmu da alarmunmu da 'yan agajinmu da eldas namu da matasa da sauran bayan Allah su suke jin mu a cikin gidajensu mu ne muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama baka sake haɗuwa yau muna daya ga watan zulgaida ko wata ya da ko hmm. eh yau daya ga wata hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna 18 18 ne ko? Hmm. 18 ga watan watan hudu watan april miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in sahha shekara 2026 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi ne jagoranci a cikin wannan karatu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da muka taru na Allah ka tara mu aljanna muna da bukatocinmu da waɗanda aka roƙa gare mu Allah ka haɗa duka ka biya muna akwai bayan Allah marasa lafiya ka taimaka mana ya Allah da mu da su duka Allah ka ba mu lafiya akwai yan uwar suka yi shahiya suna neman addu'a Allah ka mishe su lafiya yan uwa musulmi wa muna ne tawassuli ga Allah da fadanci kasan muna neman addu'a ta hanyar tsaro Allah ka ba mu tsaro Allah ka ba mu kwanciyar hankali ya Allah duk inda shi hankali ga cikin ƙasa, ga samu ubangiji Allah Allah ka kautar da kautar da hankalinmu ya ubangiji ka ba mu zama laya cikin ƙasanmu ya Allah saboda ka yan uwa musulmi insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya wanda yake insha Allah ta'ala in ba a manta ba karatunmu da muka kwana sokun nisa'i aya 33 yau za mu tashi aya 34 insha Allah akramaka Allah bismillah Arzaa! في المضاجع واضربوهم فإن أطعنكم عليهم سبيلا إن الله كان عليا الله يا wannan aya wata shekaran jiya mu fara magana a kanta kamar yadda malamai suka ruwaito tsakanin malaman tafsiri da malaman hadisi cewa sanadiyar sauka wannan aya wani sahabi da su masa'ad bin rabi ɗaya daga cikin manyan manyan mutanen madina shi sa'ad daga cikin nuqaba monitoci na ƙabilu shugabannin ƙabilu da garin madina al'ada babban mutum bai ɗaukar reni to wata rana sai mata ta habiba sai ta yi ba daidai ta yi rashin kunya sai ta tsada mata mari to lokacin da yan mare ta sai ta yi gida ta faɗa babanta ta faɗa babanta sai babanta ya so tun da yan mare ki mu wurin manzon Allah mu ji dalilin mari ya sa ta gaba suka ce wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su ya rasulallahi mijina ya mari ni su yan mari ke tutun yan mari ni sai mu za Allah ya ce alƙisa su lamu hada ramuwa za a yi babu makawa ta rama kawai a kai a kira sa'adu mata shi kamare shi ta rama ne lokacin da aka je aka kira shi kamin ya taho mata sun cika gari ko ina murna ɗaya aka yi za a sa dokar in namiji yamma yana su karama su ko mazaje hankalinsu ya tashi ransu ya ɓaci idan aka sa dokar in kan mare mata ka karama an samu matsala wallahi ne lokacin ubansa na tahowa da ita karama marinta shi ma sa'adu gashi ya zo manzon Allah ya ce to yanzu yanzu ga mala'ika ya zo ya saukar da arijalu qawwamun ala nisa'i sai manzo Allah ya ce aradna amran wa arada Allah amran wallazi arada Allah huwa khair manzo Allah ya ce mun yi niyyar wani al'amari Allah shi ko yayi nihin wani yayi nihin wani amma wanda Allah ya nihin shi alheri saboda haka Allah ya ce ba ba maganan mari wannan magana ta riga ta wuce yanzu yanzu mala'ika ya saukar da ayar ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa subhanahu wata'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mazaje sunu ne jagorori masu tsayuwa da bada umurni akan mata jama'a ina fatan kun magana kenan su mazaje suna ka bada umurni qa'imuna Alayhin bil amri wan nahyi maza su ne masu tsayuwa akan mata da umarninsu da hannunsu ku yi ku bari wal infaqi da kuma cisuwa wa tawjihi da kuma kuskuren zuwa ce ayi kaza ka ayi kama ya kumul wulatu ala ra'iya kamar yadda shugabanni suke tsayawa akan talakawa Duk ka ga nan akwai chairman na local government duk abin da yace ai shine za a yi akwai basara ke in yace gawa za a yi akwai gwamna akwai wane ne duk abin da yace ai to haka maza suke cikin gidajen su saboda haka mata su ne kasa maza su a sama sai Allah ta'ala ya ce bi ma faddala Allah ba'dahum ala ba'd ta dalilin fifikon da Allah ya wasashe zuwa akan sashi tsakanin maza tsakanin maza da mata Allah ya fifita sashi akan sashi ya fifita maza akan mata wa bima anfaqu min amwalikum wata dalilin cire cewa suke dukiyoyinsu namiji ko ina ake shi ka cire dukiya kai ga mace duk inda mace ta a ƙarshen namiji in uwa ta dole ci sheta in mata ta ta dole cishe ta in ɗaya ta ta dole cishe ta duk inda mace take tana ƙarƙashin namiji saboda namiji shi adda Allah iyal Allah ya fifiko akan mata bas ma wa Allah ta'ala min al-aqli wa tadbir dalilin abinda Allah ya kyauta tai na hankali cikakke wa tadbir da kuma iya tsari wa khassahum bihi min al-kasb wal infaq Allah ya keɓance maza da shi saboda suna da ƙarfin zuwa sai su samu namiji komi rana yana shiga cikin rana je samu abinci ya kawo sannan bayan haka nan allah ɗaukakin sarki ya ba namiji ƙoƙari na zuwa a taya samu abinci a kawo fahim ya ƙummu na alal nisa ibil hirji wa ri'ayati wal infaq maza su a tsaye akan mata ya ba su tsaro namiji ga mata ya tsaro domin kana ganin mace wani abin tsoro in ya zo sai dai namiji su ya kara in ka kuka ka gane namiji namiji na ƙarangare iya sheko ya tumayu, in ya fada gungun mata da ga ikon Allah in ka ga an zabura an yamuke ana wayo Allah kadan gare amma nabi za a ga wallahi ba gare ba ko aiko shi an kai to wallahi ko aiko ka an kana bari munin amma za ga mata abu kaɗan sai ya wace sai su tsoro saboda mi saboda kai namiji kai ne sannan bayan haka nan wal infaqi wa ta'dib akwai tarwa. in ta yi laihi shi ke mata ladabi da girmanta amma shi ka labtar da ita saboda shi adda sai a kan ba ta yi zata ta waɗa ina so in ce wuri da su na ba ki dama ko ba ki dama ba in ki ce kake daɗe kake kai lokaci ka za ki dawo dun ba za su adda wannan sai Kala Abu-Suhu ya ce قال أبو السعود يتي وتفضيل الرجال لكمال الأقل وحسن التدبير ورزانة ra'ayi. abin da yasa aka da ba za a kama saboda na hankali hankalin namiji complete yake shi ko hankalin mace na kitan hankali ne amma duka wanga bayanin da aka yi ana magana a jumlace a dunkule in an game maza an ka game mata daban to maza sun yi mata sau cikin maza akwai annabawa cikin mata babu jima ko ba haka bane in ka riba limanci na masallatai maza ko mata ladanci a masallatai maza ko mata in ka riba za ka shugabanci daban-daban duka maza na ta ba a samata. Wama sannan na madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijala min ahli alqura nuhi ilai min ahli alqura Allah ya ba aiko gabanin ka ba ce mazaji nan duk annabin da an ka aiku nabin da aka aiku ba kuma cikin yan birni aka aiku ba aiku ba ba aiko ba kauye ko ba gaskiya ba sai Allah ta'ala ya ce afalam yusiru fil arshi mutane ba su cin kasa su kalla su gani su ga an cewa duk annabin da an ka aiku dan birni da aka aiko sai dai zama kauye ya dawo birni a aiko shi ko ba gaskiya ba to saboda haka Allah madaukakin sarki ya kebanci ba da annabci da manzanci ga mazalban da mata baka taba ji an ce ga wata mace ba annabiya ba sai cikin annabawan ƙarya an samu ba annabiya mace ta ce ita ba annabiya shi ma mutum ka kaza ta shi ma ba annabi na to kazalika in kadi ba za ka ga shugabanci da gwamnati za ka ga maza aka sa har ya kai aka yi hadisin maza Allah hadisi lan yufliha qaumun wallau amurahun ra'a har abada ba su nasara mutane suka shugabanci da mace ga al'amuransu duk shugabanci na amma aka sa mace to bane ya ci saboda kan mace ba ta shugabancin maza ga wasu al'amura ko ba gaskiya ba amma abin da ya shahi mata su wasu wasu akwai abin da aka sa mata shugabanci sannan wurin ba da shaidu namiji guda ina matsayin mace ko da ta kai ɗari na inda aka faɗar namiji to sai an samu mace biyu ko he da ko da ko he da biyu فإن madaukakin sarki ya ce fa'in lam ya kuna rajulan iya zan mara biyu ba su kasance babu namiji biyu to faradulun wa mara'ata ne a samu namiji guda da mace biyu ke namiji guda shi a da mace biyu wurin ba da shaidu ta kowane na an gwada an gwada fifi ko ba haka ba mata masu bugun gaba suna ana izo su yahuda na izo mata suna ta fite ku nemi yancin har suna cewa everything man can do aka ce woman kan dugata wannan ibara ce mai bala'in haɗari, duk da ke malaman turanci suna ganin ma akwai kusa cikin turancin ba wai duk abin da namiji ka yi mutuna iya hihe da shi to yaya za a yi eh kai da jin kafin wanda turanci malaman turanci sun ba turanci kwarai na saboda haka babu da za a ce duk abin da namiji ka yi mutuna iya hihe da shi ana sa a kai ta kwarai ne kenan to saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki cikin komi ya fifita namiji a kan mace ko wurin gado ya ce a ba namiji biyu a ba mace guda sau ka za ka iske nasoshin shari'a duka suna bin abin tsari saboda ma faddalallahu ba a zahon alabar fifikon da Allah maɗaukacin sarki yawa sashen halittar maza da mata sashen su a akan sashi amma idan aka ce za a yi one by one a ɗauke namiji guda a aji a ɗauko mace guda a aji wallahi za ka iske wata mace guda ta hana mil ɗari su ɗari a game su wallahi ta hisu domin an samu wata mata imra'atun bi alfi rajul mace ta mijinta ya ce mace guda ta amma tana matsayi namiji mijin abinda aka yasa da aka tambayin su ya ce abinda ya sa duk ɗanta ya kai shekara goma ya harfi ƙurani sannan duk 'ya'yanta tun yaro na shan nono ya fara iya magana ta fara koya mai qur'ani mijinta shi ka ba da shaidu ya ce wagga mata ita ita hana miji dubu to saboda ka in an ka to an ka ce ai ɗai-ɗai-ɗai, wallahi wata mace an an ka aje ta kai da kan san wallahi ta hika ko ba haka ba amma ya an yi gurguzu ko ka gurguzu ya an ka tu an gami aka ce waɗanga maza waɗanga mata to mata sun su jayi wala dole ko ba gaskiya ba saboda haka shi yasa ya uwa musulmi Allah madaukakin sarki da hikima tai ya shugabantar da maza ya ba su jagoranci akan mata Dole da kaga mace da kaga ta rauni naqisa to aqalin aqalin wadini manzo Allah fa da yi musu wa'azi ya musu wa'azi yace musu bai taba ganin ma ra'aytu min naqisati aqalin wadinin azhaba lazilul rajul hazim min ihdakunna manzo Allah yace ban taba samun masu rangwamen hankali da rangwame da rangwame addini ba amma su tahiyar da hankalin mai hankali su gigita shi ya rikice mutum mai hazaka mutum mai himma amma su gigita shi ya rikice ya kasa gane ina agabar ina ayyama wanda kai daga cikin kumata eh wallahi hada liman da ya wada hada alaran ma muna'ibin ai ma ya faɗa maka wata rana wani limani da ya ce aure zai da ya ce ƙara aure zai da rigima ta yi rigima wallahi wata rana sai da liman ya baro gida ne ba matakalmi ina suke wallahi suna sun ya baro su da wuta ta yi wuta wallahi ya buro gida ko takalibi da wani ya gane ce liman ina takalmin da sai ce a amince suna yi saboda bi saboda mace suna iya rikita ka kasa gane shi mi a musabbabin wanda kuma haka suke hada mai gidan motana suka da abin ya yi rikici masallaci ya koma wata ne guda don dai ya samu sauki to saboda haka mutum kada ya ce ya yi ƙarfin matata na samu wani malami ya ce wallahi da ka ji a cewa mutum mijin hajiya to wallahi mutum na ƙwarai na da ka ji a cewa wani mijin hajiya sai shiga dai jiya ya ce wallahi mutum na ƙwarai na saboda duk masu zaga za a tanke ma gam a tanke ta matsa matsa za a lalata masu ƙwaƙwalwa gaba ɗaya mace in ka sakan mata wallahi mallaka zai za su mallake ka kuma shi ya alama mace kwarai ke ta mallaki mijinta babu wani magani babu wani asiri babu komi babu guru babu laya babu boka babu malam za ta mallake ka da halin kwarai kuma bai za ka yi ko da haka motsa ta daga ta mallake komi za ka yi sai a bari a yi magana da hajji mitacci babu wani abu illa kawai halin na kuma ta mallake ka shi ke to mina za ka yi don mun ga hadda manya masu manya rawanna wata rana mata su ga wazai kuma ga nan za a yi wani mai gyaran sassa zari ya ce ranar ya ga abin mamaki ba sai na faɗi ba dai ko eh, mai gida ya ce ga wani za a yi ta ce haka za a yi to shi ke na ta yi haka ba dai haka da kici ba to a ta yi haka to in manya suna ba da kisa suna hands up yanzu kai da baka aje ko titi ba kila ko shi ya gaba baka mulki shi ya gaba ba ko shi ya kace ba gidanka ina haka mulki amma ta ci zai kace ba don ni mace ba a tanke mata ana saka mata illa ka sai an ga abin da bai da kyau na sai a ce mm to Allah ka ba mu ikon gane saboda ka ƴan uwa musulmi don Allah mu sassafta musu kada mu dinga musguna musu ma akramahunna illa karim ba wanda zai karama mace wallahi sai mutum sai karimin mutum yace wa ma ahanahunna illa laimun babu wanda ke zai walakanta mace sai mutum banza duk wanda kake shi na bugu ya uwar uwarta ya baci ubanta ya buga shura ya kwasa kanta ya watse ya watse waje wallahi sai mutum banza shekaran jiya shi dan masani ya sani mun tayi sulhun wani aure mata ta yi kashi yaka ba ta ya kwasa kayan ta yi watsa waje wallahi malam da ta abin ya yi mata yawa sai ta yi tashi da kawar ya taho ya taho biyu ku ta ce ba ta koma ya ce bi tsosu da Allah ba ta kuwa ta koma ɗakin so ita ita da abin mamaki tana ba da bayanin irin abin na wulaƙancin da ya mata iri daban-daban duk mutanen shiya sun sa da yake mata amma kuma yanzu gashi ya ga sati guda zuwa kwana goma ba ta don hankalin shi ya tashi saboda ka babu wadda kama mace shi sai mutum wani eh a dole shi ta duhu mara tuma da yanzu magariba ta yi a isha ya kafi gida ka isi an gama matu akwai abin da ya kai saboda Allah amma ka shiga gida ba ka jin mutum kowa sai sa. da Allah eh eh ga security wani da gaske amina ta gani irin wa'in ta ga ana ya yi jin ido ya ba ta kashi ya baci uwa da uban ta fara kafa yi can zuwa ce bayan sallar magariba ta yi kawai wai da Allah na ta yi yana bincike na ta yi Allah ta yi a ba ta hankali su zan na abokai suke da umarni wani abokinka zuwa ɗaya ka yi mashi shi nan ya isa ma yaƙi kai kai lehinka amma wani aboki ya ɗauka shi to dole lehin mun ɗauka shi ke nan e eh, komi kici na amma tashin sai mashi ki ɗaki saboda ka don Allah jama'a duk wanda adda mata gida ne don Allah ya zaka dage mata kafa akwai abin da in ta yi na kam amma wani lokaci ka mata hukunci wani lokaci a bari sai next za ka rama amma in ka yi ma yanzu ga da zahi ne ka kai samun ɗaukar mataki yanzu yanzu akwai lahin da ya kai yanzu ba ɗaukar mataki yanzu bari aka yi lokaci na zuwa za a rama sai ta tuba da kanta eh na ta kaji abinda mai gida ce sai ya kuma ke gida kai tsaye kwarai da gaske wallahi mai gida gaskiya na inda duk mutum na da guda ita ɗaya ta ɗaya akwai hali sai ka samu guda ka lamba sai su zama su biyu ta so ga magana ba ra'i ba su jin daɗin ta su kansu ya eh, a bawan ga makami na mai gida ya babu wanda adda guda ta yi ya samu ya akwai hali a ran kaɗe wallah haka in in wani

nagartattun mata ƙanitatun su ne masu ɗa'a in kana buɗan mace ta ƙwarai mai kafasiki na farko shi ne mace mai ɗa'a Ya ka ce ɗa'a biyayya zuwa gare ka da jin maganarka duk da ranta ya ɓata kacce in ba ta yi in kacce ɗin mm, tana yi mace mai ɗa'a shi a kwalitin na farko ga mace ba ta ƙwarai ya aljanna sai Allah ta'ala ya ce hafizatul lilghaibi ma su kiyaye abinda koyi bima hafizallahu ga abinda Allah ya kiyaye hadha tafsirul li halin nisa'i ta hata ayatu rajul wannan hoshin baki ne ga halin mata ƙarshen shugabancin maza Allah madaukakin sarki ya ambaci wato nau'i biyu qismun salihatun mufiatun wa qismun asiyatun mutamarridatun wan nisa'u salihatun mufiatun lillahi wa li azwajihinna matan kwarai su ne masu da'a ga Allah masu da'a ga mazajensu qa'imatun bima alaihin min min ya hafaz na an fusa hunna alfahisha Wato suna tsaye da haƙoƙin mazajensu suna tsare kawunsu daga alfasha kuma wa amwal azuwa suna tsare dukiyoyin maza tana kiyaye dukiyar mijinta ba ta bari dukiyar samu matsala kaga nan daga cikin kwaliti na mace in ka bar mata dukiya ba ta ba akwai matan da kana ba su ajiya akwai matan da in ka ba ta ajiya in ka ba ta su kusa matsala akwai matan da in ka ba ta makullin mota za ta ba ɗayan su ce su halaka mota su kawo su aji in ka yi magana su ce a ɗayan kana akwai matan da suna ba su iya kula da gidan makashi akwai mata masu wargi da abincin gidan miji kenan ba ta iya tsare dukiyar miji don abincin miji dukiyar miji wannan kwalifiya daga cikin abinda aka bukata ga mace ta iya kiyaye kanta ta kiyaye dukkan mijinta shekaran jiya mun yi magana da wani mata ta yi tana da alaka da harkar siyasa sai baya sha ita yanzu ce za su za na wurin harkar siyasa za su na wurin mitin na siyasa to saboda haka shi abin na damu ne don mu yanzu a ce bayan sha kuma ce zaraki su to Allah ya ta gaskiya ko yi bai tana yasa to a ƙarshe dai ta yi zanci ya yi hushin zuciya ya yi hushi ta ta ce wai zargin tana yi ka ta ce hina zargin saboda aka zargi ya kashe a wai ba ba a mai sheka shi kuma za a samu matsala a abu hina so a ta yi ka jaraba ko wani abu wanda ba ka so ne amma kuma ya za ka yi an shi na akwai wata shi ke nan ai akwai wani mata sai hushi sai ta yi garinsu sai wata ta shi ta yake abuja inda ya yi zamanki suka yi ta abuja inda ya suka shi ya zama yadda amarya ta damu amarya na nan ita ko warga ta sai ta yi abuja a ai ta dawo <laughs> ta dawo in ba rashin hankali irin na mata ba shi can abuja ya ta a can wa ita aure ta kai ba amma ki iza ta sai wuri yi zama ta wurin kamun saboda kowa a dole shan ta kama wanke-wanke an kai abinci a da kuma in ta dafa abincin a dan mata to kaji matsala kwarai ku to saboda ka shine za a gane akwai nake zato a kalin ne mata suna rangumin hankali sai a yi musu ɗahiri sai a dage musu ƙawa shi yasa babba abin da ya kamata tausaya musu kada mutum ya saurin ijita kuma wallahi mace ba ta gani rami na shi faɗin wajen mutu ba ta gani sai ta faɗa sai mai Allah ya shi ta kai kana ganin mata haɗari ga hinan amma Allah ta ba ta gani sai ran ta faɗa sai don Allah ku taimake ku shi ko wata cikin ƙannan mu sai ta samu da mijin ta ce eh, zaman ne kake ce kake ce ko ina kina tsakiyar kiyo shi ki zaman ki kake ce ta ce wala ba ta zama gidan kishi ya ta mata walakanci ba ta zama ce ki ki zama ki ce wallahi ba ta zama an ka samu matsala ta wata gida dama ya giya wata rage sai ya saki yanzu zuga ta ta taho miji ya yi saki uku ba mu gyara ga yaran yanzu wangara mai kuma su ba babu yara amma roƙo Allah ina annan muna yi eh, in ku kana so Allah ga mutum ba <laughs> imana a na wani in <laughs> eh, eh. now eh. eh gaskiya ne kwarai da gaske eh ba su bari ba su bari kwarai da gaske wallahi gaskiya ne tabbas kwarai kwarai kwarai eh ƙwarai sai competition ƙwarai ya tashi ya tafi ƙwarai wala ya wannan haka yi saboda wanga advantage na mai gida ka ba mu mutum kada ya tsaya mata guda saboda wukinas na mata in ka tsaya ga mata guda su gidanka zai samu matsala kuma kai ma za ka samu matsala ƙwarai da gaske wallahi ai zuwa tsohu ma ya zama matsala wallahi ya zama matsala Allah ka ba mu ikon gane da shi da subhanahu wata'ala yace wallati takhafuna hunna fa'izuhunna ya ce waɗanda kuke jin tsoron ta wayan su duk matar jin tsoron timarashin kunya ta fara wasu alamomi waɗanda ba su da kyau sai Allah ya ce mataki na farko fa izu hunna ku musu wa'azi ka kira ta kace to wanti ina ina miki ina miki wa'azi ki tsoro Allah ki sani wagga hanya da ki doko ba ba ta kwaraita sai ga tazari ba daidai na ba hadisi ya tabbatar da wannan qur'ani ya tabbatar ba daidai na ba sai ki mata wa'azi to ana samun wasu mata masu jin wa'azi in kai musu wa'azi na ji ko ba kai Allah rama ba wallahi ko ko baka ja aya yadda ko ba gaskiya ba kayan mata wa'azi ta jiya to yanzu shi a wuce wurin wata wa'azin ka bai mata sai ka gama wa'azi sarai sun ce ah, eh, a na jiya mana abokan giro a gaishe ka malam kabiru gombe eh ko a gaishe ka daura sannu da wa'azi na jiya to wallahi wata haka za ta shura wa'azin gaba ɗaya ba ta da unwani to in ba ta yi unwani da wa'azi ba sai mataki na biyu sai qur'ani yace wahjuruhunna fil madaji kaurace musu wurin kwanciya masu da kai mata wa'azi ba ta jiya ba abin da ta bari ba shi tana da gongarka kai wa'azi ba ta bari ba ko tana chatin ɗinta da daddare kai kai ba ta bari ba ko tana wasu ɗabi'un da ba su da kyau kai kai wa'azi ba ta jiya ba shi za ka ce ka kaurace mata wurin kwanciya ɗaki guda ake amma kuma ba ka kwanciya da ita malamai suka ce shi wannan kawai ne na matakai akwai inda ana ana kunshi hida guda babu kunshi aure sai ai kai da gindi in tana can sai ka sai ka mai da kawon mai da kawon da wurin kan sai ka mai da kan wata ran ta bati zai wata kuma kana cikin ɗakin in kana saman garo ka tafi kasa sai ka samu shi hida eni ko ta warba kama ka shi ran ranta zai mugu mugu bati ki na gane gadon ki uwa ki sun ka sai miki amma daki ne a daki ne kuma kana shi dama nayi kwanci na na yahi min wata za ta kawa Allah ka yahi min wallahi na bari wata kuma sai a wallahi a jaka haka da inda ni wata kuma ai take a inda ni na wallahi a jaka haka ai ai in ta ba ta jikan wa ko bin ne ya kawai haka za ta shaƙi dahi ta yi ta mutunka to kaga yanzu an bi mataki na biyu ba a samu nasara an yi wa'azi ba a samu nasara ba an kaurace ba a ci nasara amma kada mutum ya bar ya bar gida ne dan ɗaya daga cikin abokan mu ya taɓa yin haka nan ya bugo mu cewa ni ai mun samu ana mata ta ai mama gida na kun ba ni bar mata gidan nace kai mun go abu saboda abinda manzo Allah ya ce kada ku kaurace musu um in um, ba cikin gida ba kin ya ba kaurace ba ka barin gidanka ka ce gidan wani hafa ko ba gaskiya ba kana an cikin gidan nan kana an cikin ɗakin nan illa dai ka ƙaurace mata to yanzu an yi ƙauracewa ba sai in wani ba sai ƙur'ani ya ce wadda hunna ku ba su kashi ku bigi su yanzu an kai ga najiya kike amma wani irin bugu za a yi dan shi wani in ya hasar cewa ya kai mugun bugu zai mata sai shi mata kuma guda sai a zuwa mata ruwa wani ya ce wallahi ina halaka ne na rantsi da Allah ina halaka ki son sani mutuwa kike gari daga ayayin mugu abu ba a wata irin wannan bugu don ba ta ɗauka ta abin aka samu dai zuwa kai a bugi inda ku ta ke ba ta yi faɗa idan aka bugi kuma masu ganin a'a ai tabzoha ma in kasta kai masa haka ka buga ba zai wani ya ce ko bayan hannu ko kuma kamar cip gaban ta ji kukan bugun nan ci lalle na walakanta har kai ga wani ya kai ga bugun na walakanta to abinda ta fi ta bari to yanzu a ga matakai guda uku da an ka waɗi duk an ka taka su ba a cikin nasara sai a ce kuma next ko ba haka ba to shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wadribu hunna ku ba su kashi fa in a ba'a na kuma idan suke mu muku a wajen ɗaya daga cikin wannan matakai guda uku ko wurin wa'azi ko wurin kauracewa ko wurin bugu suka yi muku da'a su kuma normal suka gyara ɗabi'unsu sai Allah ya ce fala tabgu alaihin na sabila kada ku nemi ta hanya ku ta tuta musu ka ce ai wallahi duk abin baya suna rama to yanzu ka samu ta dawo ta gyara ta tuba to Allah ya ce kai ku kawa Allah kada ka nemi wata hanya tuta mata ko ba gaskiya ba tunda yanzu ta dawo ta gana ta yi kuskure to kada ka tuta mata to yanzu kuma an yi wa'azi an yi komi duk ba gyara ba to sai ƙwararri ya tumi za a yi nan gaba Allah ta'ala ya ce inna Allah kana aliyyan lalle Allah ya kasance madaukaki in kana ganin kai a sama gare ta to Allah shi kuma sama gare ka inna Allah kana aliyyan lalle Allah ya kasance madaukaki kabiran wanda abba kenan in kai abba gare ta to shi kai ko Allah shi a sama gare ka ta yi ma ba daidai ba ta gane ta gyara to don Allah ka bata haka a jiya ta hakan shi an wuce wurin Allah ka ba mu ikon gane ba gaba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa'in da mataki na gaba Allah ta'ala ya yi bayanin duk matakan za a bi a gyara tsakanin mata da miji to yanzu kuma an samu matsala duk ba su wani ba subhanahu ta'ala ya ce fa in khiftum shiqaqa bainahuma idan ku waliyai wa in khiftum shiqaqa bainahuma idan ku ji tsoron sabani tsakanin su mata da miji har yanzu dai abun ya tura sai Allah ya ce fa haka man ku ta yadda wani alƙali min ahlihi daga cikin iyalin miji Ah, wa hakaman da wani alƙali min ahaliha daga cikin mutananta kai yan uwanka a zaɓa wani mutum alƙali ya ce alƙali mutum mai hankali aka magana sai an yi mutunan da tsaka tsakiya mutum na mai son gyara mutum na mai tunani ɓaya da gaske sai a ɗauko a cikin wani mun zaɓo ka cikin dangin shi miji ka taho ana so a yi zama da kai ita ma cikin danginta a samu wani mutum mai hankali shi ma sai a turo shi sai ya to a zamna Allah ta'ala ya ce in yurida islahan in suna nihin sulhu yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai yi muwafaqa tsakaninsu in dai auren ga akwai alheri ciki waɗanda mutane da aka ɗauko aka haɗa Allah zai haɗa auren zai za a gyara za a gyara ba in ƙasa da islaha za ta bayani wa kana niyyatuhuma sahiha wa nasu ha, liwajhi Allah burika fi wasdihima idan ya zan waɗannan mutanen suna nihin sulhu suna niyya kyakkyawa zukatan su zukata ne waɗanda masu nasiha saboda Allah Allah zai sa albarka tsakanin su za ga an daidai shi dai wanga gehen miji yake wanga gehen mata yake shi yasa malamai suka ce ba a hoye sun ana haɗe mata da miji wasu ba don saboda ya an ka haɗe su wuri guda wanga ya faɗi shi isa faɗi akwai matsala shi yasa aka son a tai a zamna da ita ita ko shi a fara zama shi a babba a fara zama da shi shi kaiwa na zaman ga da kai da matarka ya tura mi an matsala ka faɗa mana gaskiya don ita maza mu zama da ita sai mai hukunci tsakanin abin da mun to sai to ya baku labarin duk abin da ka faru sai to wallahi wanda kuka ganta nan hankuya da kai tana yin kaza tana yin kaza tana yin kaza tana yin kaza ba kun jiya ba Kun san mataki amma ku sani cewa akwai abin da bai iya faɗa muku ko ba gaskiya in ya faɗa muku komai abin akwai abin da ya koye muku mun taɓa zuwa zaman sulhu da wata da mijinta matsalar da mun ka samu ko da an ka kira mu an riga an haɗe su daga cikin abin da ya hudu matsalolinta tana magana da wasu a waje kuma dole ta gada mata ta ta ita ko da daga ko da rani za a yi ta ba ta faɗa Tan daga cikin matsalar da ya faɗi ne in yace yana neman ta cewa take to ita gaskiya tana communication in yana iyawa ya toye haka nan yayi abin da yake gaban gabanta gaban uwayenta gaban wa haka ya faɗi shi bata musanta ba tana da waya ta ga hannunta ka to waye abin da yake yake tunda ita ita na maka kaji matsalar mata guda kuma ita ɗaya ta gare saboda haka yanzu wayar da aga hannu ne aga hannun ta islam tana tafi zaka ba ta fasa ba to yanzu kai ka sai a tarihi gare ka to kai abin da haka sai wallahi haka ya hudu gaba gare ya hudu matsaloli to saboda ka shiyasta idan kuka zo sulhu ku haɗe su ka a game su a bari a ji bayani ne shi ya faɗa muku tsakani da Allah a koma ita ma ɓangaren sai a tambaye ta mi a tsakaninki da mijinki halar mun kullum shi matsaloli ba su kare ba faɗa mana mina na tsakanin su za ta faɗi matsaloli ita ma abubuwan da suke mata ita ma akwai wani ba ta faɗi na abu eh. in ba a da suri guda ba ashe ta

in an ka zama wani bi ana iya sako magana da in ta saki wata magana ita ram namiji ya ɓata daga nan yana sallamar ta akwai zaman da wallahi mace in ka faɗa mata mai ciyo ita kuma ta za mu ta faɗa to kaga in an ka samu irin wannan na liman in eh. in eh. awo in eh كان don abinda da ya safa a haɗe su gabanta zai haɗe zai ta ji cewa duk abubuwa ya faɗa muku shi ma gabanin zai fa'idin sai ya ɗauka duk abubuwa ta faɗa mun yanzu in ku zo tsoron ku za a ji kun ji komi wani za ku kawo da ke game da shi don kun san ba gaskiya na ba wani kuma kun san gaskiya na wani kun san wani rage muku shi ne za a yi ba a faɗa muku duka duka to amma matsayin ku alƙalai wallahi kun gane komi yanzu kuna gane ina bakin zare ku ba gaskiya ba amma in an ka haɗe su wallahi in ta caɓo shi ma ya caɓa nan zama ka waɗa aji bello ina son da kai ba kan akwai masu zaki in waɗa wani iya zafi sai ya ɗauki ubanta ya ce ya kaza uba shi ko wani iya ce masa ya kaza sai wallahi ba ni ba ku ku a yanzu ga wani za a dinga ba ta ɓatan uwaye ba ku iya raba su to amma iya zan keɓe ta an kai cikin tsanaki ta dinga labarta mu wallahi ya yi min kaza ya yi min kaza shi ke ku haba daga nan to yanzu ke kina son mijinki ya ce a wallahi ne ina so ne inda la kawai dai gyara ya bari min haka akwai wata ce ɓacin uwaye na yake ni ko uwaye na suna ƙasa ban su ana ɓacin su da ba ta faɗi gaskiya ba akwai masu ta ce wallahi ɓacin uwayen ta yake suna kwanci kasa sun mutu uwayen uwar ba gaba da amma sun yi ta ya ɓace su duka to kaga in kuka ce wuri ne kuka zama shi shi ma kuka ji bayani ne kusa da zafi ce to wani ka gani daga cikin complaint din da ta yi kana bacin wayanta ke ko daga cikin complaint din da ya yi gare ki kina da matsalar rashin yawan hita sai ya tobe isko ki ba shi ko namiji babban abin da ka bata bai zo gida na da ka iyali ne ba ko bai sai na sun kai ba ke ga musulunci ya hana wannan a ƙarshe a cikin wasu rikki ce ina so sai tana son mata kai ce ina son ta in ba su kan adana zuma gaba da ita kaga abu mai sauki sai a gyara sulhu a ɗauke matsala shi kenan an riga a su to kada mu koma juna tsakanin kuma wallahi malam barin gaya maka matsala tsakanin mata da miji in ta wuce su biyu to ta fara ɓaci don ƙa'idar ƙwar'ani ya basuwa matakai guda uku har yanzu ta fasin da shigo ciki ba yi mata wa'azi da kai sai ita ƙaurace mata da kai sai ita bugunta da kai sai ita amma yanzu tun da an ka wuce nan yanzu an shigo ta da fasu ya shigo har hannun hudu ya shigo to an samu matsala saboda ka yanzu auren sai dai da Allah ya kawo ya an ka samu masu hankali su za su kashe wutar daga nan su kashe saboda matsala in mutum suna ɗaukowa ta kawo uwayen ce ga abin da an kai mata uwaye ba su jure ma walaƙancin da aka waɗe su shi ko in ya ɗauka ya faɗa ma uwaye ne su ko ba su jure ma abin da za ka yi mai na walaƙancin to eh. kwarai da gaske to saboda haka shi yasa aka san mutane su yi hankuli duk da kake da matsala da matarka ka tsaya ka kashe wuta tsakaninka da kai ne komi girman lahin da shige daki ita ka gwada mata akwai mai malamu suka ce wallahi malam wani ne kitinan matarka in ta taso dubu biyar na kashe wutar ba hmm. amma wallahi in baka kai hatara ba dubu ɗari ba su kashe wutar. yadda in hankalinta ya tafi ɗauko rigima yadda samu dubu biyar ka ce ƙidayen kudin da ta ƙida mace aje musu wa'in dawo ya ce wallahi in ta aje su ta dawo duk ta suna da ku tsakanin ta riga ta wuce da gani su ka amma da ba da wasu yana hada kuɗi ba na jiya eh <laughs> da ka ce ai tayi suna ɗaya tsakanin ka ita ga abin da kai kana ganin ga abin da adai suka ta ganin ga abin da adai ai gaba haka za ka kashe wata ma huta in eh? ima dubi a wasu hanyoyi mana to malam wutar gida da gani wutar bacci wallahi malam hadari ta almuhim yan wa musulmi wannan karatun tsawo gare rikici noma aurata babu wanda mu gani ba wallahi malam akwai wanda sai ka ɗauka bai gyara ka sai ka sun gyara abu kuma wallahi ko gobe an hakira ta alƙalin aure kaka yadda ka shiga cikin kashe auren kakka ce auren ga wallahi mu abin magan ya kawai a kashe shi wallahi ka fa bakin kana nan kaka jin labari wallahi sun koma gami ba sun taɓa cin wata kasuwa suna shirye tsakaninsu yanzu kasuwan duk wanda ya tuna ta ku bayan shekara goma shi ya tuna ya zama ta tuna wallahi za ka sun kira su. akwai masu da sun ka samu matsala haɗuwaye sun ka shiga an kai gyara wallahi sun gyaro mijin har ya ga abin da ya yi ƙarfi ne bari tana gidan su kira ta ce kayawa ne ta yi eh, kayawa ta yi eh, to dokanin mu kuma gida shi da kai ne ya toye ɗauki ta sun kuci gida har da ubanta bai san wallahi ta kuma ɗakin kanta kana shiga cikin harar kashe aure ko na shi ya gana wani tanki an yi irin wani yariya ta taho gida ta kawo ƙayar gaske ta zuba ubanta ya hau sama miji ya aiko yan uwa ne uba ya ce wala ba ta koma ya aiko abokai ne uba ya ce wala ba ta koma mata sun ka to su ba da hankali wala uba ya ce wala ba ta koma A yariya da an kasa wajen kwana goma wallahi da kanta ta koma da kanta miji bai taho ba babu ne ta koma da uba ya tawo ce ina take an ce wallahi mu je mun ga ta dauki kayan ta kama ya tsare sai ci ga ya ce ta bubbuniya ga ya ta bubbuniya eh, eh ba ta ba san ga namu na ga kika ki ɗaya kai yana hurjewa ta mai san da cijin banza to saboda ka shi yasa tsakanin mata da miji akwai wasu abubuwan da an yi zama lahiya inda aka yi an ka tuno zama lahiya sai haka an mace da komi sai su gyara kansu saboda ka mutum ya hankuri da mata sai Allah ka babu ikon ganewa ina ganin ya kamata mu kwana ko akwai saura inna allaha kana aliman khabira Allah madaukakin sarki ce inna allaha kana aliman lalle Allah ya kasance masani wadanda hukunce-hukunce da Allah maɗaukacin sarki ya Suwa ya kasance masani ne bi ahwal ibada halin bayan sa hakiman Allah ya kasance gwani mai hikima fi tashri'i a cikin shari'ar sa da ta lahum gare su saboda hikima ta Allah ta yasta an kai haka Allah ya samu dace Allah ka gyara mana aurarrakin mu ka ba mu hankuri tsakanin mu da iyalin mu muna roƙon ka ya Allah duk abin da ya tura tsakanin mu da iyalin mu Allah ka gyara mana ka ba mu ikon zama lafiya da iyalin mu ƴaƴan mu da Allah ka ba mu Allah kai mu tarbiyya ta kwarai zama da mu lafiya Allah ya wasa kai addu'a saboda mun sai lokaci kwarai sallallahu alaihi wasallam

da addu'a ba wanda Allah ya kai mu